بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau juma'a 26 ga watan 11 zulqada kenan wanda ya dace da shekara ta 1441 wanda ya dace da 17 ga watan 7 shekara ta 2020 a lissafin turawa za mu daura kan inda muka tsaya a karatunmu na littafin alfusul fi sirati rasul littafin da ke magana a kan sira ta rayuwar annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam abin ya shafe shi da iyalinsa har koma wasa ga allah tabaraka wa ta'ala kuma muna darasi ne na 94 darasi na 94 za mu tashi kitabul iman mun fara shi amma za mu fara daga jumla ta farko a ciki malam ya ce famin zalika annahu kana ma'asuman fi aqwalihi wa af'alihi la yajuzu alayhi ta'ammudu wala al-khata'u alladhi yata'allaqu bi ada'i risalati wala yuqarru fayabqa alayhi ولا ينطق عن الهوى إن هو إلا وهي يوحى ولهذا قال كثير من العلماء لم يكن له اجتهاد لأنه قادر على النص وقال آخرون بل له أن يجتهد ولكن لا يجوز عليه الخطأ وقال آخرون بل لا يقر عليه فعلى الأقوال كلها هو واجب الإسمة لا يتصور استمرار الخطأ عليه بخلاف سائر أمته فإنه يجوز ذلك كله على كل منهم منفردا فأما إذا اجتمعوا كلهم على قول واحد فلا يجوز عليهم الخطأ كما تقدم gabar farko shine daga cikin abin da ke wajibi ne gare mu mai imani mu yadda da Allah kuma mu yadda da shi shi annabi sallallahu alaihi wasallam masu ne idan an ce masu wato ana nufin ya usima wanda aka kare shi wanda aka tsare shi daga rayuwa akan kuskure tunda Allah ya turo shi a matsayin annabi da zai koya wa mutane bin Allah don haka sai Allah ya bashi wata kwaba Allah ya bashi wata kariya ta yadda ba zai tabbatar da shi akan yayi ta aikata laifi ba saboda ai shi koyi ake da shi idan ya zama manzan Allah sallama mai aikata kurakurai ne kamar ni kamar kai to kaga wannan isma din kenan babu ita kinan wajibi ne musulmi ya sani duk abin da annabi ya yi daidai ne kuma shi baya magana akan son zuciya ko ra'ayi ko kuma ya tabbata akan wani kuskure ya yi ta yi har wasu ke koyi da shi wannan fa dole ne mu imani da shi a cikin zuciyarmu kuma wannan ya shafi maganganunsa ya shafi ayyukansa da maganganunsa da ayyukansa baya tabbata akan kuskure kenan ka rufe idanka kuran kai koyi da annabi sallallahu alaihi wasallam akan daidai shine yake cewa la yajuzu alaihi ta'ammud wal khata alladhi yata'allaqu bi ada'i risala annabi baya yin abu da gangan at-ta'ammud haka al-khata ko kuskure kamar yadda yi bayani ya dawwama ko ya tabbata akan wannan kuskuren Allah kare shi yake musamman akan abin da ya shafi wato isar da manzancin da Allah ya dora masa wala yuqarru alaihi fa yabqa alaihi koda yayi kuskure din to ba a tabbatar da shi ko ya wanzu ya tabbata akan wannan kuskure ya tayi alal istimrar bayan yi fala yantiqu anil hawa in huwa illa wahyuha baya magana akan son zuciya duk abinda aka yi masa wahayi ne in huwa illa wahyun yuha wahayi akai masa shi yasa da yawa daga cikin malamai suka ce shi ana baya ishihadi lam ya yakul lahu ishihad abinda ake nufi ijtihadi kamar mutum ya zo zai aikata wani abu kawai sai ya amfani da ra'ayinsa ba nasi ya yi ƙoƙarinsa kuri ya aikata watakila ya daidai watakila ya kuskure shi ne ma a hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa duk wanda ya hadi ya yi hadi ya dace to yana da lada biyu mana ya yi ƙoƙarin tabbatar da wani hukunci da ba shi da nassi daga Allah sai ya ƙoƙari ya aikata sai kuma aka samu dacewa ya yi daidai to ladansa kala biyu wanda kuma ya yi ijtihadi ya yi kuskure tunda ba nasi ya yi ƙoƙarinsa ne sai kuskure to yana lada ɗaya ina fatan kuna fahimta to shi annabi yana ijtihadi ko bai wannan matsala ce ta sabanin malamai shi annabi yakan zo ya ijtihadi ya yi ƙoƙarin sa kawai ba nasi ya yi abu haka a matsayin ijtihadi ko ko ya yi suka ce li'annahu qadirun 'ala an-nafs shi kansa nafsi ne ai qadirun 'ala an-nafs yanzu abinda annabi ya aikata ba nafsi bane to kaga ba magana a ce yayi ijtihadi ni da kai ɗan adam wanda ba annabawa ba da ba mu da nafsi to shine in mun aikata abu za a ce ijtihadi amma alqur'ani nafsi ne hadisin manzon Allah ma nafsi ne shi yasa suka ce ai ba wani ijtihadi kawai in yayi aiki to kawai nassi ne wannan liyannahu qadirun ala nafs wasu malaman kuma suka ce a yana da dama a matsayin sa na annabi zai iya yin ijtihadi tunda Allah ya daidaita shi in yi ijtihadi din ijtihadin nasa ma sai zama karbabbe kuma ba za a dora shi a kan kuskure ba shi yasa ce, walakin la yajuzu alayhi khafa shi ijtihadin sa duk ijtihadin sa daidai ne ni ko ni da kai in mun yi za mu iya daidai za mu iya kuskure za mu iya daidai za mu iya kuskure yanzu misali ya zo a hadisi sahihi wasu daga cikin sabai suka yi tafiya janaba ta kama su sun buƙaci su yi wankan janaba to ba su da nassin da ya ce ga yadda za a yi wankan janaba ba su da nassi shikenan sai wani ya ishi hali kudu sai ya ma a cikin ƙasa an gane tun da bai da ayar da ta ce wanka ko hadisi ce wanka to ya gadi lallai bai kamata ya sallar janabar nan ba kawai sai ta birgima ya ce fata marrattu alal arzi kamata ta marratu dabbatu addabba alal arzi na ta birgima a bayan ƙasa na ta Abu na kamar yadda jaki yake kasan wankan jaki aiko in jaki zai wanka sai ta birgima a cikin ƙasa shi ma haka yi na ga hadi to me sa ya wannan saboda bai san me nasi ba da ya ce ya kokari da sauransu so abinda muke so a gane anan shine shi ijtihadin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a bisa wannan kauli yana iya yin ishadi amma ishadinsa ba iri ɗaya ba ne don sauran mutane ma'ana wato yana iya yin daidai yana iya yin wato ah, kamar a ce yana iya daidai yana iya kuskure a shi kullum daidai ne alayhi salatu wassalam wasu kuma suka ce balla ya karu alai wasu suka ce a ko da ya yi ijtihadin kauli na uku kenan sai ya yi kuskure to ba a tabbatar da shi take ake gyara masa to ya za a gyara wahayi ne kawai zai sauka shi annabi automatically da yayi abu wanda yake na kuskure ne kawai sai Allah ya saukar da Qur'ani kawai sai ya gyara masa yace fa alal aqwali kullaha huwa wajibul ismati dukkan zantuttukan nan guda uku na farko dai babu ishihadi gare shi na biyu akwai ishihadi a gare shi na uku yakan iya yin ishihadin ya iya yin kuskure amma Allah ba ya tabbatar da shi dukka dai yana nuna cewa wajibul ismati annabi ma'asumi ne wato Allah ya kare shi la yutasawwaru istimrarul khata'i alayhi ba a suranta ya ci gaba da rayuwa akan kuskure sabanin sauran al'ummarsa fa innahu yajuzu zalika kulli ala kulli minhum munfaridan kuskure yana iya faruwa a kowane ɗaya daga cikin al'umma wannan magana ce mai kyau mai muhimmanci al'ummar annabi ta iya yin kuskure al'ummar annabi ta iya ne ta iya yin kuskure ni da kai muna iya kuskure kar wani ya ji a ransa wai wai duk abin da ya yi wai daidai ne a'a wannan sai annabi kenan duk wanda ya dauka komai shi nasa daidai ne to ya tsora kansa a kujera ta annabta kaga ya yaudari kansa idan na fahimci wannan to kenan wannan yana nuna zan iya yin abu ne kuskure sai a gyara mu in karbi gyara na kai ma za ka iya kai kuskure sai a gyara mun za ka yi kuskure a gidan ka dan ya gane kuskuren ka sai ya gyara mun za ka yi kuskure a gidan ka gidanka ka ta gane sai ta gyara mun kada mutum ya ji a ransa cewa wai shi kullum akan daidai yake a cike muke da kurakurai a rayuwarmu mai kuskure mu gyara Allah ya fi mana mai kuskure mu gyara Allah ya fi mana mai kuskure mu gyara Allah ya fi mana manzo Allah ce kullu bani adam khata wa khairul khata'in at-tawwabun duk wani dan adam da ka sani mai kuskure ne mafi alheri a cikin yan adam waɗanda in sun yi kuskure sai su tuba mafi alheri a cikin ku shine wanda in mutum ya laifi a cikin ku sai maza ya tuba ba zai tabbata ya ci gaba da aikata wannan ba ganganci ne mutum ya san ya yi kuskure ya ci gaba da aikata wannan kuskuren da wace fuska za ka ga Allah yau ka yi ka koma ka tuba gobe ma ka daɗe ka da koma ka tuba jibi ma ka daɗe ka da koma ka tuba kullum kana yi kana tuba na yana da kyau ka yi kuskure ka tuba ka yi kuskure ka tuba amma kai baka jin kunyar Allah to sai ka zama mai kamewa sai ka zama mai kiyayewa to amma idan al'umma ta yi ta haɗu gaba ɗaya a ce duk al'umma ta haɗu fa amma idan shama'u kulluhum ana qaulin wahidin fala yajidu alaihim alqata'u kama taqaddam idan suka haɗu gaba ki ɗayan su al'umma annabi to ba za su haɗa kan kuskure ba a ce wai duk al'umma annabi gaba ɗaya su haɗu akan kuskure to Allah ya yi alƙawarin zai kare ita al'ummar akan kuskure kamar yadda muka yi bayani gabar magana ta biyu a cikin وانما maganganu malam ce min zalika ma zakarahu abul abbas ibn al-qas annahu kullifa wahdahu min al-ilmi ma kullifa an-nas واستشهد البيهقي على ذلك بحديث ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أنا نائم إذا أتيت بقدح فيه لبن فشربت منه حتى إني لأرى الري يجري في أظفاري ثم أعطيت فضلي ثم أعطيت فضلي عمر بن الخطاب رضي الله عنه قالوا فما أولت ذلك يا رسول الله قال العلم رواه مسلم أبنا بيو دنغني دي إلمي واجبين مي إيماني تم كتاب الإيمان نتي أنا أو النسيرة واجبين مي إيماني ميدع واتو أن دورا ومزان الله صلى الله عليه وسلم Nauri na ilimi shi kadai irin abin da aka dora al'umma ga baki daya iliminsa shi shi kadai daidai yake da ilimin al'umma gaba daya kaga wata wata baiwa kaga wani falala imam al-baihaqi ya kafa hujja akan wannan da hadisin abdullahi dan umar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa wata rana ina bacci sai ya kawo labarin sa shi mafarkin annabi ai gaskiya ne ta shiri'i ne Ya ce wata rana ina bacci sai aka zo mun da ƙwarya ta nono na sha na sha na sha na sha na ƙoshi sosai har ma ga alamar nonon ma yana ta zubo mun ta farce na sai aka samu sauran ruwan ai sauran nonon a cikin ƙwaryan sai na miƙa wa umar wannan kuma yana nuna mana falalar na umar ibn khattab yace sauran sai na miƙa wa umar shi ne sai aka tambaye shi shi manzo Allah sallallahu alaihi suka ce fa ma awwalta dalika ya rasulullah me ka fassara wannan ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace al-ilmu ilimi ne kenan ilimi ne na duniya na al'umma gaba ɗaya, aka bashi shin ya sha ya sha ya sha ya sha ya koshi sauran sai ba sai na umar ibn khattab shi yasa sai na umar a cikin sahabbai duka ba mutumin da ya dace da in yayi abu Allah ya goyi bayan sa irin umar shi kam da yayi abu kawai sai Allah ya saukar da aya ya goyi bayan shi ta dalilin sai na umar aka kawo jabi a duniya gaba daya da ba hijabi da mata masu sa hijabi kakan iya zuwa ka gayyato abokananka su zo gidanka ku ci abinci tare da matarka da 'ya'yanka mata da waye da sauransu ya ga ana ta shiga gidan annabi kowa da kowa ya ce ya rasulallah ya zuhulu alaikal bar wal fajir ya manzan Allah kowa da kowa yana shiga gidanka ina ma da ka umarci matanka da su yi hijabi kawai allah tabaraka wata'ala sai ya saukar da ayar da yake magana akan mai hijabi ya goyi bayan sai na umar ya yi wani nabi ya kulle azuwa jika wa bana cika wani sa'il mu'minina yudinina alaihin na min jalabibihin na zalika adina an na fala yuzain wa kan allahu rahima allah ya saukar da aya ya goyi bayan sai na umar akwai littafi rubutu aka yi su umar abubuwan da umar ya yi ya dace allah ya goyi bayansa so umar taba umar sukan umar sukan addinin musulunci zagin sayyidina umar kamar karyata wannan hadisi ne da manzo allah ya faɗa cewa allah ya ba shi ilimi kuma kamar taba wato zaɓi ne da allah ya yi wa wannan al'umma ga hadisai da ya ce ruwaitowa ga shugabancin da ya ta yi ga mulkin da ya ga abubuwa da ya ci dora al'ummar islamiyya a kai na daidai allah ƙara mana son sabon annabi sallallahu alaihi wasallam da ƙaunarsu abu na uku min dalika annahu kana yara ma la yara nasu haulahu fa fi sahih an aisha ta radhiyallahu anha anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala hadha jibril yaqra'u alayki salam فقالت عليه السلام يا رسول الله ترى ما لا نرى وعنها في حديث الكسوف الذي في الصحيحين والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا وقال البيهقي حدثنا آه، الحاكم قال حدثنا محمد بن علي بن دحيم قال حدثنا أحمد بن حازم الغفاري قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال حدثنا إسرائيل عن إبراهيم بن مهاجر عن مجاهد عن مورق عن أبي ذر رضي الله عنه قال قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا حتى قسمها ثم قال إني أرى ما لا ترون وأسمع ما لا تسمعون أطت السماء وحق لها أن تعطق وهق لها أن تهط ما فيها موضع قدر, قدر أصبع إلا ملك واضع جبهته ساجدا لله والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا وما تلذذتم بالنساء على الفرش ولخرجتم إلى الصعودات تجأرون إلى الله والله لوجدت أني شجرة تعضد رواه ابن ماجه قال البيهقي وقال إن قوله شجرة تعضد من قول أبي ذر والله أعلم شكما نحن gaba ta uku abin da yake nuna wajibi mai imani da shi annabi sallallahu alaihi wasallam yana ganin abinda sauran mutane ba sa gani ka gane idansa ba irin idan ka bane Allah ya keɓance shi da ganin wani abu da mu ba ma iya gani ni da kai akwai iyaka akan abin da za mu gani amma shi yana kallon abin da ba mu gani kamar yadda riwaya ta cikin sahih bukhari da muslim na aisha wata rana kawai sai manzon Allah ya ce da ita هذا jibrilu ya عليك السلام salam ya aisha ga jibrilu ya zo yana miki sallama to yau dama ana ganin mala'ika jibrilu to shi kam yana kenan wannan yana nuna annabi sallallahu yana ganin mala'ika jibrilu amma duk sahabbai da mu da sauran halittu gaba da ba wanda zai ga mala'ika kuma ya ce da ke assalamu alaikum jibrilu ya zo gidan manzan Allah ya yi wa nana aisha sallama ya ce assalamu alaikum ba ta ji ba ba ta gan shi ba sai annabi ya gaya mata sai ta ce wa alaihi salam shi ma a ce da shi wa alaikum salam ya rasulallah kawai sai aisha take cewa ya manzan Allah ashe kana ganin abin da ba ma gani yanzu ga shi kana kallonsa amma ni ba na ganinsa suna fa tare suna fa gida ɗaya a lokaci guda fa ta ce ya rasulallahi tara ma la nara ya manzo Allah kana ganin abin da ba ma gani kaji wannan akwai a cikin hadisul kusuf wanda yazo hadisin da yake magana a kan rashin lafiyan wata ko rana yana cikin bukhari da muslim manzo Allah yake ce da sahabbai ce wallahi da kun san abin da na sani da dariyarku ta yi kaɗan kuma kukanku ya yawaita wallahi lau ta'lamuna ma a'lamu la dhahiktum qalilan wa la bakaytum kaseera ashe watakila a hakan ma wata baiwa ne ubangiji ya mana da ya sanar da mu wani abu wani abun bai sanar da mu ba da ya sa muke ganin wani abu wani abun ba ma gani da kun san irin abubuwan da annabi ya sani da rayuwarku gaba ɗaya ba za ku yi dariya ba sai kaɗan kuma da kuka za ku yi ta yi kullum in ka ga mutum yana kuka yana cikin damuwa ne to don allah ya kare mana rayuwarmu baya so ya dawo da mu a cikin damuwa to sai ya ɓoye mana wasu abubuwa ba mu ganin su ba mu jin su sai dai mutum in ya mutu kuma sai zai ga lissafi don yanzu ko mutuwarka aka gaya maka rana kaza za ka mutu shekara ta kaza za ka mutu ai babu kai babu jin daɗin rayuwa gaba daya kana tunowa cewa harkokin nan ba da kasa a gaba maka ma kusan mutuwa sai ka ji ba komi ma baka jin daɗi yau ba ma mutuwa ba ko rashin lafiya ne ma kake fama da ita sai ka ji baka jin daɗi amma Allah da hikima irin tasa dan ya bar mu bauta masa sai ya ɓoye mana mutuwa muka yi ta tafiya a gaibu malam muna tafiya a cikin duhu ba mu san ina za mu kwanta ba kaga mutum lafiya kalau tar da shi ashe bai fi masa sauran kwanaki ba bai sani ba ta abubuwa kawai sai dai ji ya mutu to haka ɗin shi ne ya fi masa ta wani ɓangaren wala Allah ya samu dama ya yi wani abu in ya ji wa'azi ya yi aiki da gargaɗi da wa'azi in kwarafkananne ne gafalalle ne sai zai ci gaba da rayuwarsa haka ya ji lahira ba da shiri ba to akwai abin da annabi ya sani ba ku sani ba akwai abin da annabi yake gani wallahi ba ku gani ko mala'ikun nan da kana ganin su ai ba ka da nutsuwa ai ka zo zaka fita ka ga mala'ika akan hanya ya za a yi sai ka koma gida Halittarsu su ba iri ɗaya bace da tamu yanayin su ba iri ɗaya bane namu kai duba hatta aljanu sai Allah ya koye mana yanzu da a ce muna ganin aljanu abin ba daɗi saboda suna cikin gidajenmu suna cikin masallatanmu suna cikin kasuwanninmu muna mu'amaloli da su to amma jinsin halittar mu ba iri ɗaya bane sai Allah ya koye mana mu ba ma iya ganin su amma su suna ganin mu sai ka zo ka taho da gudu ma ka taka aljani ma baka sani ba in Allah ya sa kana da karfar addu'a to Allah ya kare ka in ba ka da addu'a kuma sai shiga jikinka duk yana faruwa duk muna farawa da su a gidajenmu da ɗakunanmu na kwanciya da waye da a ce ka zo ɗakin ka za ka kwanta ka ga aljani a ciki ai kaga gudu za ka je daga nan har kofar ruwa to akwai hikima a ciki amma shi annabi tun da shi mai isar da sako ne sai Allah ya yaye masa hijabin abin yake gani don ya isar mana da saƙo ya daɗa tsoratar da mu Allah mu guji wannan duniyar ya ce wallahi da kukanku ya yawaita za ku ta kuka ku ta kuka ku ta kuka imamul bahaki ya kawo hadisi ya ce ah, daga abizar Zafari, wata rana maza ala sallallahu ya karanta wannan sura ta hal'ata alal insani hainun minar ad-dahr ya kunshe al-madkura har zuwa ƙarshen ta suratu al'insan kenan um, wadda sura ce da aka sunanta duk ranar juma'a a karanta ta a raka a ta biyu ta asuba raka a farko suratu sajida raka a ta biyu suratu insan me hikimar haka annabi yana karanta su ne don ya tunatar da mutane kiyama saboda surori ne suke magana akan tashi alkiyama surori ne suke magana akan tashi alkiyama to wata rana annabi ya karanta don ya tunatar da mutane saboda mutane suna bukata a rinka tunatar da su shi dan adam kullum yana bukata a tunatar da shi kamar batar ɗin waya ne in baka caja shi mutuwa ne to haka imanin dan adam in ba a tunatar da shi Allah sai ya samu rauni yanzu wani yake gaya min wani malami yake gaya min dan eh, wannan karatun da ba a yi na makarantu ya ce wallahi yara ne sun ɗauko hadda ƙwar'ani tiriyan tiriyan tiriyan hadda mai yawa izuka da yawa ya ce wallahi kwanan nan da ya zo ya zaunar da su ya ce su zo ya ji karatunsu duk sun manta ya ce wallahi rabin shafi yaran ba su iya karanta daidai ba duk inda suka ɗauko sai karatun ya lalace to kaga wannan duk wanda yake da hannu akan dakatar da karantar da mutane yake da hannu akan hana mutane zuwa makaranta sai karatu wallahi sai ya ɗauki wannan nauyin zunubin a wajen Allah ku tashi mai baccin nan ku taimake shi ina fata ana fahimta kenan dan adam yana buƙatar me dan adam yana buƙatar me a rinka tunatar da wannan ƙwar'ani kenan da ake karanta shi yau kullum a ta ana maimaita a ta ana maimaita daman shi haka Allah ya yi shi shi ƙwar'ani in dai kana so ya zauna to ka ta maimaita shi haka mutu haka barinka duk wanda yake so ya mutu da ƙwar'aninsa to ya rinka karanta shi wallahi ko kula uzu birbil falaki da nasu ne in ba ka yawan karanta wata sai ka nemi ta karasa kun san me yasa shagulgulan duniya din nan da ake fama da su su ne sai su mantar da kai abu abu da yake da muhimmanci ma ila yana ta ta'allake da rayuwarka sai ka kamanta shi wani fa yace fa wallahi ya sha zuwa ya je wuri sai manta motarsa ka duba rudu fa motar da ya je wallahi sai fito ya manta ta saboda tsabar tension abubuwa sun yawa to balanta irin wannan yara kanana masu wannan sauransu a ce ba sa zuwa suna karatu a makaranta ah, wasu abubuwa kuma duk ana nan ana ana ta yi mutane suna ta harkokinsu amma makaranta ba za a yi karatu ba wannan yake nuna lalacewar al'umma duk al'ummar da ilimi bai da muhimmanci a wajenta to wannan al'ummar lalacewa ne yake fuskantanta daga nan zuwa wani lokaci wasu shekaru in ba an gyara ba za a yi wani generation ne na jahilai kuma dole sai ya yi affectin rayuwarmu sai ya yi affectin mu'amalolinmu to dole ne sai dan adam ana tunatar da shi yanzu ƙwar'anin nan da kake gani idan baka zuwa kana karanta shi lokaci lokaci kana bibiyar mai ke cikinsa wallahi imanin ka kasa zai haka za ka yi tafiya ka kasa ganin kai dabba ne ko mutum ne ko ne haka za ka gani amma duk lokacin da ka buɗe ƙur'ani ka karanta sai ka ji wani sanyin rai kamar ciwo ne ya dame ka sai ka shafa nadol ka shafa rasamol sai ka ji sauki to haka in kana karanta ƙur'ani ko ana maka wa'azi kana saurara sai ka rinka jin wato ba ni sunan shi sai ka rinka jin wata irin nutsuwa ta musamman to dan adam baya zama haka ba a tunatar da shi ku gane wannan musamman aka aiki alheri me yasa qur'ani yace fa zakir wa zakir fa inna dhikra tanfa'ul mu'min ka tunatar me tazkir ai ka san abun amma a dada gaya ma yanzu kullum muka zo sallah na sai mun karanta fatiha me yasa ma ce a hakuri ai an dade ana karanta me yasa ake karanta muku fatiha dan a tunatar da ku a tunatar da ku da asuba a tunatar da ku da azhar a tunatar da ku da al'asar kai ma an ka zo nafila ka karanta dan wannan tunatarwan shine zai tsare maka imaninka gidan da kake zaune in baka maintenance din sa rushewa zai ɗakin da kake in baka share shi baka kula da shi wata ran bare shigo ba haka Allah yana yiwa komai yana buƙatar maintenance ashe imanin mu ma yana bukatar maintenance mu rinka kula da shi ya za mu kula da shi shine ta hanyar ilimi da ilmantarwa al'umma ta musulmi dole suna buƙatar a tunatar da su dare da rana abu na duniya ma dole sai an yi ana tunatar da kai yanzu ku duba fa bature da ya so ya dasa mana abin da ya ya dasa tun yaro yana nursery school za a yi ta koya mai turanci a tama turanci ka gama nazari nazari 1 turanci nazari 2 turanci play turanci primary turanci secondary junior secondary turanci senior secondary turanci jami'a turanci har ka mutu kana turanci saboda baya so ka manta wani profesa ya gaya wani bawan Allah wata rana sun je wani taro a turai sai ya ce masa ai muna sani muka sa muku yarenmu ya zama dole a kan muna sani saboda in ba mu mai da shi ya zama dole a kan ku ba za mu iya danne ku ba za mu iya murda ku ba ya za mu zo muna rayuwa ba mu wajabta muku ku koyi yaran mu ba kuma da yaran mu nan ne muka wajabta muku kuma sai ku manta naku na musuluncin da aka ce ku yi kuma gashi sun ci nasara sun dauko mana yaran sun sa yaran ka ya iya turanci a komai amma bai iya larabci ba yaran ƙur'ani kai ma ka iya turanci ka iya duk boko duk ƙaƙale ka iya kana jin kai wani ne amma baka iya magana Allah ba za a ta karanta ma ƙur'ani da kasan kurma yadda kasan dutse aka aji a dankare baka san da ake faɗa ba saboda me baka nemi ka koya ba ko kuma ba a koya ma ba ko kuma baka mai da shi mai muhimmanci ba amma yanzu ana yin wani abu ana duba an ce da an ce duba ai an yi an saki sako ai ana dubawa in dai da turanci ne ka iya ka koya amma da larabci ne sai dai ka jefar baka iya ba saboda an cika da yaki kuma ka yarda larabcin nan addinin ne amma yanzu an maida maka shi a dole dole an maida maka larabcin ya zama maka ƙauyanci haka ka tashi haka ƴaƴanka suka tashi haka matanka suka tashi a ranka ma kana jin cewa dan mutum ya iya larabci ma ba kowa bane ba kai a ranka haka aka gina ka haka kake aka building ɗinka aka yi to wannan gazul fikiri kenan ya ka tunani an ci kuma nasara a kanka amma musulmi yana yi yana duba addininsa duk inda zai je yana kula da addininsa haɗawa yake ya taɓa wancan ya taɓa wannan ya taɓa wancan ya taɓa wannan ya taɓa wancan ya taɓa wannan to annabi sallallahu alaihi wa sallama ya karanta wa mutane hal'ata alal insani ne don ya tunatar da su lahira su kar su manta shi yasa kuma da ƙarshe da ya karanta musu aka ida da sallah sai ce inni ara ma la tarawna ni fa ina ganin abin da ba ku gani wa asma'u ma la tasma'una ina kuma jin abin da ba kwa ji sama ta yi kuka sama ta yi ƙara kuma ta cancanta ya cancanta gare ta ta yi wannan ƙara wai sama ne aka ji tana kamar ka ɗora wa mota kaya ka ji na sama? daidai da wuri da ya kai gwargwadon yatsa ko 'yan yatsu face akwai mala'ika yanayin sujjada wannan kinaya ne na cewa Allah ya cika samman nan gaba ɗaya da mala'iku sun yi mai sujjada wannan sujjada a karmakalla tun da Allah ya yi duniya waɗannan mala'iku su kuma Allah ya halicce su kullum don su yi wa Ubangiji sujjada har yau har gobe ɗannan suna nan akan wannan sujjada ba su ɗaga ba sai kai wai an ce wai kai sallah kana kana bata kanka lokaci kana ganin cewa wai wai kana da shagulgula kai kai kana kaman kayi wa Allah wani abu ko kai sallah ko baka yi sallah ba wallahi baka rage Allah da kawai ba nafila da ake nafila nafila ta gagare ka baka iya yi to ka sani tunda Allah ya yi sammai ya halicci mala'iku suna yi masa sujada har yau har gobe sannan baka yi wa Allah sujada ba mai ya ragu shi yasa aka ce ghaniyun anil alamina Allah mawadaci ne dangane da talikai bayansa ya wadata ko kai azumi ko baka azumi ba ko kai sallah ko baka sallah ba ko kai salati ko baka wannan dankanka ne man amila salihan fali nafsihi wa man ata'a fa alaiha qur'ani yace duk wanda ya aiki mai kyau dankansa, wanda ya muna nama dankansa, kansa ka zo kai sallah kai zikiri kai salati annabi kai tuba ka karanta qur'ani dankanka. ka zama mutumin banza dan shaye-shaye barawo azzalimi macuci kazani a rayuwarka baka da kiyayewa wannan ma dan kanka so Allah bai da bukatar wata ta taka wallahi ba za ta kare shi da komai ba kamar yadda kuma idan baka yi ba ba zai rage shi da komai ba yace babu wani wuri face duk mala'iku sun san kinaya ne dan a nuna ma wai yawan mala'ikun duk gaba ɗaya sun cika sama ta ɗaya sama ta biyu sama ta uku sama ta hudu sama ta biyar sama ta shida sama ta bakwai ko ina sun yi sujjada wa Allah kadai akwai wanda kuma kewaye suke ta yi a duniya su kuma fuka-fuki ne da su tun da aka yi duniya su kuma yawo suke suna ta kewaye suna ambaton Allah akwai wanda suke tare da mu a masallaci akwai wanda suke tare da mu a gidajenmu akwai wanda suke tare da mu a duk inda muke yanzu duk inda wani mutum yake akwai mala'ika tattare da shi mai kulawa da shi shi sa malamai suka ce mala'iku sun fi mutane yawa kai din ne yadda mala'ika a tattare da kai Allah ya baka dan gadi na musamman yana tare da kai da kulawarsa ne sai ka zo zaka je wani zaka fada wani gurin da zai halakar da kai sai ya juyar da kai ya sa ka rinka bin daidai ba zai barka ka halaka ba shi yasa Allah annabi yake faɗa a cikin addu'a wala takilni ila nafsi tarfata ainin wala aqalla min zalik ya Allah daidai da kyaftawar ido kada ka banni ko sakon ɗaya wata rana ka banni na zama mai kulawa da kaina in Allah ya barka a iya sakon ɗaya kai za ka kula da kanka to system ɗinka zai collapse gaba ɗaya kenan dukkanmu da kake mu kwanciyar mu da mu akwai masu kulawa da mu wa inna alaikum lahafizin kiraman katibin alamuna ma taf'alun kaji qur'ani a tattare da kai akwai masu kare ku masu kiyaye ku masu karamci masu girma suna rubuta abin da kuke aikatawa wanda ya shiga daki yayi barna Allah yana kallon ka wakilan Allah mala'iku suna kallon ka wanda ya buye wani ta'adi ya wani rashin gaskiya ya wani kulle-kulle yana ganin ba a ganin sa Allah yana ganin ka wallahi katibin yace ya'lamuna ma taf'alun sun san abin da kuke aikatawa duk yadda dan adam zai aikata ko alherin dan adam zai aikatawa zai aikata mala'ikun Allah sun sani ba wai Allah ba ma fa mala'ikun sa ma sun sani ballantana Allah kamar lillahi masalul ala kaga iya <laughs> komai namu ga gashi a fili yake a wajen ubangiji tabaraka wa ta'ala so mu bi Allah mu tsaya akan gaskiya mu kwatanta koyaye ne kar mutum yaudar kansa duk inda rashin gaskiya yake kaka shiga kar ku goyi baya kuma kar a haɗa kai da kai wajen rashin gaskiya koyaye yake ya ce na san abin da ba ku sani ba ya ce kuma wallahi da kun san abin da na sani da kun yi dariya kaɗan da kun yi kuka mai yawa wallahi lau ta'lamuna ma alamna dhahiktum qalilan wala bakaytum Ya ce wallahi da ba ku ji daɗi da iyalanku a shimfiɗa ba kwata kwata kuma wallahi da sai kun fita hanya kuna bi kuna komawa kuna ihu kuna komawa zuwa ga Allah yace kai wallahi na na so a ce da ni wato bishiya ce ma da za a zo a taunata. ta in ya tuno wani abin sai ce kai shi kam dama ba mutum bane da bishiya ce da za a balle ta a yi amfani da ita ko a tauna ta ko a yi wani abu da ita saboda garari da dan adam yake ciki lissafi hisabi nauyi ibn majah ne rawaito wannan hadisin amma imam zahiri a ƙarshen hadisin sai yake cewa wannan maganan da lawadittu anni shajaratun tu'bad dinnan Abu Dharr ne da ya faɗi hadisin da ya ji hadisin ya ratsa shi ya tsoro sai ce ka aini kam ina ma da ma ni ba mutum bane ba da ni bishiya ne ba wala wai so ake a nuna maka ga wannan bishiyar wallahi ta ta fi kaza ta in baka ba Allah ba wannan bishiyar kaga ita rayuwarta kurin iya rayuwarta ta tsoro a bata ruwa a sare ta an gama da ita ko kai kuma fa za ka tsoro za a sare ka kuma za a tashe ka amma wannan bishiyar kaga ba za a je a yi ba su da hankali ba za a je a mata hisabi tsakanin da sauran abu nan ba to shine abin da Abu zari ya cino in na cino wannan ya ce, sai in ina ma da ni bishiya ne na huta kawai na gama rayuwa ta mutu kenan nan kuma haka yake akram kallah duk wanda yake kisan lahira yake tunanin lahira to kullum tanadi yake mata duk wanda ya san zai je wani wuri da yake buƙatar guzuri bai tafiya bai guzuri ba don ku zai wulakanta in yaji bai da guzuri wannan simple calculation a nan duniya ma ka sani duk wurin da zaka je yana buƙatar tanadi idan baka masa tanadi ba to zaka ga wulakanci zaka ga tozarta to gwanda ma nan duniya watakila ka je ka daga hannu ka ce a baka a baka a baka a baka a taimake ka wani ya ga dama amma shi lahira baka isa ka ce a baka ba to kaga ashe ya kamata ka yi wa kanka Yace ya ce daga cikin abin da ya zama mazamin imani da shi mumin dalika an Allah amarahu an yassara al-akhirata Allahu akbar Allah ya umarci manzon Allah ya zaɓi lahira akan duniya yassara tsara akhira ya zabi ta ƙarshe alal'ula akan ta farko al'akhira an ce da lahira lahira ne ai an ce lahira akhira ana nufin rayuwar ƙarshe to ka gyara rayuwarka ta ƙarshe ka yi gini don ka ci moriyar ƙarshe shi ya fi akan ka kashe rayuwarka akan ta farko ta farkon wucewa za ta yi mun sha faɗa a karatu muna maimaitawa shi ɗan adam Allah ya gina shi ne akan rayuwa guda uku akwai alhayatu ad-dunyawiyya astaghfirullah Allah ka yafe mana rayuwar duniya rayuwa ta biyu akwai alhayatul barzakhiyya rayuwar barzakhu ita ce rayuwar kabari kenan idan mutum ya gama wannan rayuwar ta duniya shekara 20 30 40 50 shekara 100 gaba ka duk ya dai karshe sai ka koma wata rayuwa ta biyu ita ce rayuwar barzaku ita ce rayuwar kabari duk wanda ya mutu yanzu a duniya gaba daya yana barzaku ne bai je lahira ba tukunna an gane duk wanda ya mutu yanzu yana barzaku ne rayuwa ce ta tsakiya kuma abun mamaki Allah da hikimarsa sai ya yi su mataki-mataki ta farkon ita tafi gajarta rayuwa ta biyu galiban ta fi ta farkon tsawo rayuwar kabarin nan ta fi rayuwar duniya yanzu mutum zai iya zuwa a duniya gaba ɗaya ya rayu a duniya duka duka shekarar sittin ko 70 ko amma wallahi in aka shimfiɗe mutum a kabari in ba su a bace shekaru dubbai inna lillahi wa inna ilai raji'un kamar an gane kuwa an fahimce ni rayuwar duniya ita fi gadarta shi yasa Allah ce bal tu'siruna al-hayata ad-dunya wal akhiratu khairun wa abqa ku bari dai kuna fifita rayuwar duniya ne amma rayuwar lahira ita ce alheri ita ce mai wanzuwa mutum zai zo ya kare rayuwarsa gaba ɗaya ya ci duniya duk abin da zai duk fitinar da zai duk abin da zai gaba ɗaya bai wuce shekara saba'in an gaba shi ba ya cinye shekara saba'in amma wallahi aka kwantar da shi kabari kafin a tashi kiyama sai ya ɗebi dubbai kaga kenan wannan rayuwa ta biyun tafi mai tsawo to ta lahira kuma ba iyaka ita kuma rayuwar lahira ba ta da ƙarshe kawai yanzu kamar misalin Allah ya rubuta wa mutum Allah kiyaye ya rubuta masa dan wuta ne to har abada gaba ki ɗaya wutar jahannama to shi ne Allah ya ce ku gyara ta ƙarshen ku yi ƙoƙarin gyara lahira ku ƙarshen a nan duniyar a nan ake neman lahira ha kar ku fifita wannan mai ƙarewa akan wancan ta ƙarshen to annabi Allah ya umarce shi cewa yaktar al-akhirah ala al-ula ya zabi karshe akan na farko an zo mai da duniya an yi mai magana duniya ce a ni ba ni ba duniyar ku duniya kawai Allah ya kawo ni ne in bauta wa Allah in yi da'awa in karanta da mutane shi har ya kare rayuwarsa shi kan Allah bai jarabe shi da duniya ba ni ko ni da kai yau ba abin da yake gigita mu irin duniya in mutum ya rasa duniya sai ka ga kamar ya rasa lahira yake ji gaba ɗaya ka kasa samun nutsuwa saboda ka rasa wani abu da duniya wani ana wani labari wani ɗan uwa ke gaya mu mutum ne masha Allah ɗan uwa muna tare shi aka ce wani ya mutu ya ce wallahi malam ka san me ya kashe wani tsabar bakin cikin kujera ce da ya nema ta kaza bai samu wasu bakin ciki ya kashe shi kujera ce ta siyasa yake nema ya yi alkawari ya ce sai ya mulki mutane ai in ban yi kaza ba in ban zama sanata ko in ban zama dan majalisa ba ai ni kaza kaza ƙarar ke faɗa so duk Allah kuma ya bashi dukiya ya ta bulka kuma aka zo sanar da zaben kawai sai aka sanar da wani bashi ba aka ce tun da aka sanar da wannan zaben da ya faɗi sai ya asibiti aka ce in ana so a samu a je gaishe shi ya amsa abin nan to sai a ce dan majalisa sai a ce mai girma sanata yana fa kan gado ba shi da lafiya sai na'am na'am na'am sai farka akai akai akai akai yace wallahi malam haka aka dauke shi aka kai shi waje aka je aka duba aka samu zuciya ta tabo ake likitan suke sun ce damuwa nan wannan mutum aka ce ai ya dan nemi wani mulki ne bai samu ba ce to ai wannan gaba ɗaya zuciya ta lalace wannan ai da kire ke labari yanzu kaga bai samu mulkin ba ya kashe kuɗi a neman mulkin bai samu ba abu na biyu yana ta kashe kuɗi a neman lafiya lafiyar ba ta samu ba haka aka yi ta bunkar da kuɗin aka yi ta bunkar da kuɗin kuma daga baya tafi kabari wannan kowa ya san bal tu'siruna al-hayata ad-dunya yanzu wani abu wani zai sa a gaba na duniya ne kurin yake nema wallahi idan ya rasa wannan abu yadda ka san jinya yayi iyalansa su kasa gane shi a kasa fahimtarsa saboda wani abu na duniya to duk wanda Allah ya jarrabe shi da duniya a ransa ya shiga uku kawai yadda za ka huta duniya ko ya shi in Allah ya baka alhamdulillah in baka samu ka yi kokari ka yaki shi a zuciyarka Ka ce kawai shikenan wal akhiratu khairun wa abqa da ka ji damuwa ka ce wal ta khairun wa abuka, ka tunatar da kai kanka wannan to sai ka huta amma an ba ka wallahi bakin ciki da damuwa sai ka sheka mutum nawa ne ya zo ya mutu saboda wai yana neman aure bai samu ba ya kashe kansa ya ta jinya ya ta fama mutum nawa ne ya ce ta wani business na kasuwa abun bai yi saiti ba bai samu ba mutum nawa ne ya nemo kwangila bai samu ba abun ya lalace bai samu ba mutum nawa ne kuma akan dan ya tara duniya zai kashe kowa kowa ma in zai mutu in dai zai samu to shi bukatar sabiya biya Allah ka raba mu da son duniya wallahi ina gaya muku wannan maganar tana da ciwo tana da zafi amma wallahi zaman lafiyar ka a cikin sujudarka ka rinka roƙon Allah ya ubangiji la taj'al ad-dunya akbar hammina ya Allah kada ka sanya duniya ta zama ita ce number 1 din bukatun mu haka annabi yake wannan addu'a Allah kada ka sanya duniya ita ce bukata ta ta farko ita ce babbar bukata ta Allah ka sanya lahira ita ce babbar bukatata ta haka annabi yake faɗa kullun yace mu yi addu'a wa kana yahrumu alayhi an yamudda aynayhi ila ma mutiya bihi almutrifuna min ahli dunya an hana annabi ya sa ido akan abin da aka aka aka bawa masu jin daɗi jin na duniya Allah ya ce kar ma ka kalla la tamuddanna aynayka ila ma matta'na bihi ya ce karka miƙe idanka ka rinka kallon abin da aka ba su na jin daɗin duniya Allah ɗin da kansa ya faɗa tabbas akwai wanda ya ba su duniya ƙwarai da gaske to kai kalla ma kaka yi to kai ma wani yanzu kai ake gaya wannan abun da wani ya samu na duniya ya mallaki kaza ya mallaki kaza in ka sa ido kana kallo ka fara tunani to sai ka shiga damuwa da hawan jini da ciwon zuciya kar ma ka kalla ma ruwanka ka nemi kawai Allah baka naka da zaka rayuwa comfortable kenan wani ya mallaki kaza wani ya tara kaza a a la ta muddanna ainaika kar ka sa ido akan duniya akan abin da muka ji da wasu dadi ko ita kanta duniyar ga baki ɗayanta Allah ya ce annabi kar ka yi wannan kai ma kai haka din ka huta sai sa manzo Allah yake cewa duk wanda yake so ya gode wa Allah cikakken godiya to ya rinka duba na ƙasa da shi kare duba na sama da shi da ka tuno kana cikin kunci sai ka tuno ah, ashe kuma akwai wanda ya bi ka cikin kuncin baka da lafiya kana fama da larura sai ka tuno yanzu wani yana cin yana kwanci shi bai tashi ba shi bai mutu ba baka da kuɗi a ka sai ka tuno a ah, to ai kai kana ma da rufin asiri kana da kaza kana da kaza kana da kaza wani ba bai da komai to duk wanda ya lika kansa a duniya to zai sha wahala wannan kenan yace ودليله من العزيز من العزيز ظاهر دليل وانا اتشين القرآن ظاهرين يافتوا في لي قريب لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تهزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون كما الله يتي ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى alheri arziki na ubangijinka da zai baka shi ya fi alheri kuma shi ne mai wanzuwa abu na ƙarshe ومن an أنه لم kullum له تعلم sha'ir Allah ya hana manzan Allah ya koyi waƙa waƙa kada-kade waƙe-waƙe Allah ya hana annabi ka yi imani cewa waƙa ba harka a nau ba ne shi sa ka nisance ta galiban waƙa ba ta zuwa da alheri galiban akwai waka wacce ta halatta akwai wacce ba ta halatta ba to Allah ya haramta wa annabi koyan waka Allah ya ce wa ma'allamnahu shi'ra wa ma yanbaghi lahu a cikin surfi yasin ba mu koya masa waka ba kuma waka ba ta dace da shi ba shikenan haza wasa ba ba sai an maka sharhi ba ba mu koya masa waka ba kuma ba ta dace da shi ba abdullahi bin umar allah ya da shi yake cewa na ji maza allah yana cewa ma ubali ma ataitu in ana sharibtu tiryakan aw ta'allabtu tamimatan aw qultu shi'ra min qibali nafsi rawahu abu dawud fa lihada qala ashabuna kana yahrumu alayhi ta'allumu shi'r wanda allah sarsana muke cewa ma ubali kalmar ma'ubali a nan ana fassara ta ne bayan da aka saba ba ya ce ma'ubali tana da ma fa'altu ban aikata ba kuma ba zan aikata ba shi yasa malaman na hau suke cewa maɗin in maɗin guda biyu ne ma'ubali sai kuma ma a taitu ma maɗin guda biyu ne ma ta farko nafiya ce ma ta biyu mausula ce Ma'ubali, ubali ma a taitu fassara ne ban aikata ba ma fa'altu kuma ba na so na aikata in ku har na aikata waɗannan abubuwa da na ambata to kenan ya zama ni ina cikin mutanen da ba sa iya bambance daidai da kuskure wadda kuma annabu ba haka yake ba in ana sharibtu tiryaqan tiryaq um, yana da fassara kamar haka laraba sukan fassara tiriyak da da giya ma sharibtu kan. a ko kamar ka ce alkamur kenan um, kalma ce ba farisiyar kalma amma aka mai da ita balarabiyar kalma wasu suka ce um, attiriyar wani abu ne da ake sha don a kori sunmu a kori guba in mutum ya sha guba ko na makamancin wannan to amma da yawa dai suna fassara giya a cikin maganganun larabawa abu na biyu rataye laya ya faɗo wasu zunubai ne shan giya rataye laya ko kuma kultu kultu na faɗi waƙa ko na yi waƙa a karan kaina ya ce in na aikata wannan ko shan giya ko rataye laya ko yin waƙa to wannan yana nuna cewa kenan ni na kasance ba na bambance daidai da kuskure kamar wani zance ne manzan Allah sansan yake yake zargi na aikata waɗannan abubuwa da ya ambaci wannan hadisi kamar da malaman shari'i suka faɗa Allah musu rahama so wannan yana nuna mana kazancar wannan abubuwan shan giya ummu sharri kenan giya uwar sharri da giya da makamantanta giya waiwai da duk abin da zai iya bugar da hankalin mutum to wannan bala'i ne a rayuwar ɗan adam ko kuma rataye laya guru laya kambu ha abinda ake makalawa a ƙugu ne wanda ake sawa a damtse wanda mata suke sawa a kai ne da wanda ake sawa a makalawa a gida ne da waye da su duk waɗannan makale-makale rataye su guraye su layo su kambu wani kulle-kulle da hada da duk wannan annabi ya haramta manzo Allah ce man Allah ta tamimatan bagar ashraka duk wanda ya rataye laya hakika ya shirka karka ka yadda su liƙa ka mu'amala da laya ko ina za ka je a baka laya za ka shiga mota an baka laya za ka tafi kasuwa an baka laya wane ne an baka laya laya ba ita za ta ba magani ba ka tashi kai sallah da daddare ka rage bacci ka ta karatun qur'ani ka ta tilawa ka kafa kanka goshin ka dade a ƙasa kana gaya wa Allah ka ga biyan bukata ba ka je kurin ka kwana kana bacci kamar doya sannan su zo su rataya maka wata laya wai ka je kana abun nan ba yanzu wani za ka gaba ɗaya rayuwarsa baya rayuwa sai da laya a motarsa an makala masa laya a shagonsa layu a gurin kwanciyarsa laya me laya za ta yi maka me za ta maka wani ba dabba sama sai ya za ta yi mata laya dabba ga mutum yana ruku'i kawai ka ga kugun sana duk buraye ne ba ƙauye kurin an gama wannan shirkar ma an tsufa ta tsufa an daina yin ta abin da haka a kiyaye kada a rataya wa yara kada mu rataya kan mu dogara ga Allah yanzu wani gidansa in yazo in ya gama gidan sai ya zo ya tono sai ibni a ba shi layu ya bubbune ya bubbune so gani yake wannan layun su ne za su kiyaye wanda wannan ba daidai ba ne haka abin da ya shafi wake-wake mu nisance su jin su a wayoyinmu mu nisance su mu'amala da su kaga yahuda sun gama da mu a rediyon za ka bude ka ji kiɗa in ka bude talabishin ka ji kiɗa wayarka ka ji kiɗa zaman ka kiɗa tashin ka kiɗa komai abin da kiɗan nan da ake ji duk akwai hisabi da lissafi a kansa duk wanda ya kunna kiɗa ya ji ya zo a asar ingantacce da ka ji kiɗa gwanda a narka dalma a tsiyaya maka a cikin kunnanka dalma narkakkiyar ruwan dalma a zuba ma a tsiyaya ma a ka shi kuma ka alheri daga duk kida kiɗa so kiɗa haramun ne amma yanzu ga akwai wuraren da musamman ma kawai wannan kiɗan da in talla za a yi sai an yi kiɗa in menene za a nuna ma sai an yi kiɗa sun gama da mu sun sani halakar mu ne shi yasa waya ne za a kira mu dole da kiɗa za a kira mu wayoyin mu duk da ciki suke da kaɗe kaɗe da wanda aka sama da wanda ka biya kuɗi aka sa maka komai namu ga baki ɗaya kaɗe kaɗe da waƙe waƙe Allah ce ma Allah na mu shira kuma in ba zai da mu ko koya annabi waka ba kuma ta dace da shi ba Allah ka gyara mana imanin mu Allah ka samu cika da imani ka sa aljanna mu komar mu abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada wannan muka yi na kuskure Allah madaukin sarki yayi mana ya ubangiji halin da muke ciki ka yayi mana Allah ka ba mu mafita ka sa aljanna mu komar mu Allah ka jigan iyayen mu ka jigan magabatan mu سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته